أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 iyaye mata da muka haɗu a wannan farfajiyar makaranta wato kulliyatu abubakar mafi daɗi al'islamiyya da ke nan cikin garin argungu da iyaye mata suke haɗuwa ba don komai ba zai domin a tunatar da su game da sha'anin wannan addini nasu game da suka sani

ya yi haka kamar bikin da kyamara muna yi ba Allah su subhanahu wa ta'ala godiya cikin yardarsa da amincewarsa wanda ya hada mu a wannan farfajiya a cikin wannan makaranta yau muna ranar juma'a wato juma'a wanda yau muna bakwai ga watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alif dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shidda wanda ya daidai da muna bakwai ga watan uku wato miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam in saha a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar a alhamdulillah kamar yadda a muka saba wannan haduwar muna cikin wannan sura mai albarka wato suratul fustilat wanda muna cikin wato aya ashirin da tara ko ashirin da takwas aya ta ashirin da tara Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna bayanin halayen kafirai a lokacin da suka jigire magaskiya suka kibiyar tafarki na Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya musu miyagun abokai wayanda suka ɗora su akan mummunar hanya da abin da ya jera su akan wannan yanzu Allah subhanahu wata'ala yana so ya yi muna bayani akan halayen muminai wato lokacin da aka zo ɗiban rayuwarsu Wani abin da aka taɓi bar taɓe shi matsalar ɗaya take wani wannan abin ومشي لها الله سبحانه وتعالى يكتب إن الذين قالوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم تتنزل عليهم الملائكة Allah subhanahu wa ta’ala yana so ya labarta muna halayen da mummune za su cinci kansu a lokacin ɗiban rayuwarsu muminai suna da halin da ya aka zo ɗiban rayuwarsu za su kasance a kai kamar yadda su ma birai a lokacin da aka zo ɗiban rayuwarsu mala'ikun azaba suna marinsu suna bugunsu suna bugunsu ta baya a daidai lokacin amsa rayuwarsu to sun muminai mutanen kirki wayanda suka yi abin da ake kira istiqama suka tsayu inda Allah ya tsaye da su suka yi imani da Allah suka rike shari'ar Allah Allah ce innal ladina qalu lalle waɗanda suke cewa rabbuna Allah masu cewa ubangijin mu shine Allah shi ya halice mu shi ya samar da mu daga babu kuma shi ya cancanci bauta masa masu irin waɗannan maganganun su mastaƙamu kuma suka tabbata akan gaskiya suka rike addinin Allah hannu bibiyu suka rike addini babu kista babu munafuci da gaske suka yi kamar da za a ga halayen wasu daga cikin muna yanzu wasu kuna ganin bil haƙƙi suke wallahi wata yanzu duk nurar da za a yi wadda za ta iya bijiro masa rasa shigowa karatun nan wallahi nurar nan kowace inda sai ta juya mata baya sai abin da ya ƙarhinta kun ga wa'annan da gaske suka yi wasu kuma sun mere zuwa karatun wargi wasa to waɗanda da gaske suka yi sun dage sun rike sai abinda ya bai wa buzu naɗi ce bari in gani tun daga farkon ramada zuwa yau zai iya ƙoƙari na ingacewa rana guda ba zai fakinta ba yanzu yau muna kwana nawa kwana bakwai da ware karatu mu yanzu kwanan mu nawa muna karatu kwana shidda yanzu ana samun wadda kwanakin nan guda shidda ba ta yi da rana ko guda ba akwai ko babu sannan za ka samu wurin ga akwai wadda tun lokacin da aka ware kwanakin nan shidda ko da ramma da malam masu karatu ke zuwa suna iskotar nan zaune tana jiran a ware karatun tare da ita kuma a tashi tare da ita shi irin wannan ai shi ne istiqama ɗin shi ne tsayuwa akan gaskiyar wata kuma za ka isko ba ta shigowa wadanda sai an tashi in ma aka zauna hankalinta ba wurin karatun yake ba fanci wagga taɓi wagga ƙarƙali wagga sa wagga dariya in ta ga ba a kula ba ta tashi ta ce za su na yohin tsari za su ta sai kwai da kwai haka za ka ta taɓara tana ta tambele har a tashi iya dai kawai tana samun mala'iku su rubuta sunan su cikin wani suka halartu da za ka tambe ta yau aya ta nawa aka tashi wallahi ba za ta gaya ba ina aka kwana da karatun wallahi ba za ta gaya mimana ya ce to ni dai na ga ana dariya ɗin ni dariya wato ke zama dariyar darara ke kawai abin da ya kawo ki in ki ji an abin dariya sai ki dariya yasa wata haka wata haka ta kusa ga wata da ta ga aida da ce ke ni hala ke ni na ga ana dariya sai ki hala ba ki ji abin da ma wallahi ban ji saboda ni wallahi ba ta tare da hankalin ta baya in ma haka wata ta rike waya a hannu tana tafi kuma kullum wurin zaman ta bayani wurin addini aikin addini ba a son a ce kai kullum sahun baya kai wallahi ba alheri ba ne akwai uzuri akwai lalura ko babu lalura lalura na iya sa ka zo daga baya amma karka dinga ɗaukar makanka ɗabi'a baya yi ƙoƙari kullum ka zama cikin 'yan sahun gaba yanzu ga wani majalisi can da ya jar tunan da muka fara karatu na aihili ne me yasa ba a cika shi saboda ni wannan duka tuwa sun su sai da ke baya ga hili ne a cika mana yan agaji su ɗebo ta tawaga ta mutum 20 amma na su wurin nan ne matsala zahi ba zahin gomi wurin akwai fanka. a cika wurin a zauna a cika wuri ka saurari karatu ku saurara yanzu duk wanda yake na saun gaba tsakaninku da Allah saurare nai yana ɗaya da wanda yake baya eh ana iya samun wanda yake baya kuma yana saurare saboda inda yake sauti yana zo mai yadda yake so to wannan ba matsala ba ne shi yasa ya agaji sun ce wasu suna zuwa wadda su yi shahida duk a kyale in dai mutum ya zo sauraren karatu babu wanda aka wado wani aka ce dole sai ka zo duk wanda ya zo in ya san ciwon ka ne ya saurari karatu ya samu lada in baka saurara ba wa, ba wata lada da za a baka to shi yasa Allah subhanahu wataala ce innal ladina qalu rabbuna Allah wayanda suke cewa ubangijin mu shine Allah suka yi tsaye akan haka sun mastaqamu ala tauhid suka tsayo akan tauhidi wa gairihi da wani tauhidi min jami'il ma'amurat suka rike dukkanin umurni da Allah ya bayar mastaqa'u gurgudun samun ikonsu duk wani umarni da Allah ya bayar sun iya ƙoƙarinsu su rike wannan umarni na Allah gwargwadon samun ikonsu sannan watar kulmun hiya sun bar duk abin da Allah ya hana duk wani abu da kisan Allah subhanahu wata'ala ya hana ko ko an hana kiyamar ta shi ki hana kai akwai abubuwa da yawa wayanda ake kira hani ne amma mata ɗaya ka hana mu sami ko goma mu haɗa ana so a bar waɗannan abubuwan goma wuka goma shari'a ba ta koda mu da maza ba da mata ɗaya take daga cikinsu akwai ne akwai doron gashi doron gashi an hana mata ko ba a hana su ba mun samu nawa akwai wushiriya mace ta je a heke mata haƙorinta a yi mata wushiriya wai ta yi kyau nawa nan? akwai ni akwai tsage ko ba haka ba ta hana kanta mun samu nawa uku akwai ni na ake gashin jira kuma haka ba aske gashin gira abinda ake so yadda Allah ya yi ki a haka da girarki ki bata haka ku saurara waɗanda ababe duka in kun duba mata an hana kuma haka ba akwai ni eh dilisi akwai canjin fata eh an hana wannan bleaching ɗin da wasu ke yi wanda yau ba kowa abu yi ba sai wanda Allah ya kare eh wai kungiya wayar gaban zamani ya kai hada maza na bleaching maza wai to me yawa me yawa da muke ya sha waɗannan mayuka ya mi to ya jini a da mu a da sanin mu da idan muka na namiji na bleaching da sai mu ce namiji ne mai zaman kashi an gane mai maza masu zaman kashi su manga ka sani da wannan to wayan sai a ga wai saurayi kawai ya ɗauka maka sa ɗabi a bleaching a kan mi yadda Allah ya ƙaira halittarta ya ƙera halittarki ki zaman ki a haka to yanzu kun ga mun samu abu nawa abu biyar to waɗanda ababen ko su biyar ɗin nan ki yi hankuri ta hannu ke yi abin da ake kira istiƙama ke yi abin da ake kira ni istiƙama ke zo abin nan rudin zamani bai rude ki ba da yin waɗanda ababe wasu na kallon waɗanda ababe su ne kwalliyar zamani su ne wayewa su ne cikakkiya mace cikakkiya mace ta zauna yadda Allah ya halice ta yadda kike din nan baka kirin kamar ni ki zaman ki tilin tilin kamar tukunya wani na san yana da mata hudu eh mata uku duk baka duk waraye yana san jiran ɗaya ka ya samu baka shi kawo gida ne surka kwatsam sai ke biyu masha Allah zai ce gata ga cikon mata na na samu kun gani in zama ke da Allah ya halice ki amma haku sani ko bakake suna da mayuka irin nasu ko baki kake kina mace baka akwai mayuka irin na bakake wanda ba sa ma shari'a ba wanda za ki amfani da su bakin ke ƙara ƙyalƙyali kina ƙara fitowa wannan ba a hana ki ba an gane to wannan duka ana kiransa istiqama shine yake wa tarkul da barin abubuwan da Allah ya hana ya zo a cikin hadisi wanda imamu muslim ya ruwaito hadisin sufyan da abdullahi as ya yace qultu ya rasulullah sufyan bin abdullahi ya ce, na ce ya manzon Allah ƙulli fil islami ƙaular ka gaya min wani zance a musulunci wanda la an anhu ahadan gairaka wanda ba zan tambayi kowa ba in ba kai ba gaya min maganar da a musulunci in ba kai ba kowa ba sai na yi masu tambaya ba game da wannan ƙala sai manzo Allah ya ce musu biyani dan Abdullahi as sakafi annabi ya ce qul amantu billahi kace kai imani ga Allah summa taqim sannan ka tabbata akan imani wato uwaye mata istiqama ake so istiqama abinda ake cewa istiqama kai kawahunki akan addini inda an ka san ki tsayin kina duk abinda an ka san kina yi na addini to kar a same shi wata rana ba kya wannan wurin yanzu kun ga mun lizurta ba kan in kun kula yanzu da taimakon Allah abin da muke so tun daga farkon ramadana din nan al'adance ran da aka ɗauki ramadana ba ma tafiri to in munka abin da muke so da taimakon ubangiji har ramadana din nan ya ƙare muna son ba za mu yi mitin ɗin ko da rana guda ba in Allah ya yarda sai ku uzuri mai tsarki sai ku rashin lahiya in dai Allah ya ba mu lahiya da za mu yi haka su yi sannan in kun kula mun lizinta ma kanmu ƙarfe tara da zai za a fara karatu kuma haka ba duk inda ko lokacin ne duk inda muke ƙoƙarin muka mai ƙoƙari mi mu halarta wannan wuri saboda mi ba abinda kace za ka yi na addini to a same ka da shi in kice sallar tarawihi ki dike tun daga farkon tarawihi yanzu a ce tun daga ɗaya ga ramadana har yau bakwai ga ramadana baki rashe tarawihi ko guda ba wannan ba ƙaramin arziki ba ne yanzu tana nan ta yi hasara wasu tarawihi ta amma ke ke riƙe jabon ko guda baki hasara ba to ki ci gaba da haka har Allah ya gwada miki ramadana din nan wayanda ke zuwa sallar tahajjud su sallar suke yi ta cikin dare tsakiyar dare ba wanda ake farko ba su rike kullum ku rike jabau har Allah ya gwada mana wannan wata ya kare wannan shine istiqama shine abin da ake nema mu yi kuma shine abin da Allah ya kwadaitar da mu to irin wannan istiqamar alkhairin da za ta samar mu mutum shine wa'anda suka rike wannan tanazzalu alaihimul mala'ikatu mala'iku suna sabkowa inda musu lokacin mutuwarsu a daidai lokacin mutuwar ki in yanzu mutuwan nan dole kowa sai ya mutu kowa sai ya mutu kowa lokaci da yake jira da yaro da gacido, da mace da namiji kowa yana jiran lokaci to a daidai lokacin da lokacin da mala'ikan mutuwa zai sallamowa to kamin ya sallamo tawagan mala'ikun da za su dira wannan area taku da gidanku wallahi ba ba sokan kan tsintsiya duk inda ki yadda idanunki duniya mala'iki na aure to amma waɗannan irin mala'iku na rahama ba mala'ikun azaba mala'iku ne na rahama a daidai wannan lokacin asibiti ne za kira rasuwa a gida ne za ki rasuwa a daji ne za ki rasuwa hadarin mota ne za ki duk inda Allah ya rubuta mutuwarki a wannan lokacin sai Allah ya zuba waɗannan tawagan mala'iku suna wannan wuri ko san me za su cewa tanazzalul mala'ik tanazzalul tanazzal tatanazzalu mala'ikatu mala'iku suna sassaukowa a lokacin mutuwarsu suna cewa Allah ta kar ku ji tsoro Allah ta kafu min al-maut kar ku ji tsoron mutuwa a lokacin mutane hannunsu ga gaba wa wa mutu kai ko lokacin mala'iku na ta Allah ta kafu kar ku ji tsoron mutuwa su ne maka bishara kar ka dami kai hakuri kai hakuri kar ka dami kar ka ji tsoron mutuwa wahala an riga an ƙara wahala duk wahala da ya kamata kai ka riga ka yi ta lokacin da kana da cikakken layar da Allah ya ba ka kare kakka da Allah ta safu kada ku ji tsoro min almauta na mutuwa wa ma ba'adahu da abin da zai biyo bayan mutuwa kar ku ji tsoron shiga kabari kar ku ji tsoron azaba kabari ba ku da ita kar ku ji tsoron tambayar da mala'iku za su yi muku cikin kabari za ku samu damar amsawa mala'iku ke gaya maka wannan kar ka damu duk inda za ana nan gaba baka da matsala saboda matsalan nan ka yi gyara tun duniya Allah ka samu dace da wannan Allah ka samu haɗu da wanga alheri ka amma dai kusan da mun yi arziki wallahi da mun mu kan da mu ta yanke saka Allah ka samu cikin su suna cewa Allah ta kafu kada ku ji tsoron mutuwa da abin da zai biyo bayan mutuwa wala ta hazan kada ku yi bakin ciki alama kallabtum ga abin da kun ka bari min ahalin wa aulade na iyali da yaya anan kun yi tagumi uwar ɗiya ta yi tagumi ta daga shi kenan baban wance ya koma wurin Allah Allah mala'iku da ta kakke da ba ki shiga ɗin ce. kina ta hmm, to wadan gari ne ina na da ku mala'iku na tana ce mai shi shi kwantar da hankali ne in dai waɗanda ɗiyana Allah ba zai bari su wulaƙantar in dai wadda zuriya ta tashi Allah ba zai bari ta wulaƙantar jama'a yin ku tambaya akwai gidajen da masu gidajen sun haɗe sun rasu yau ko babu gida ana cikin wahala Allah bai baji saboda ni masu gidajen nan sun tsaya sun yi alheri sun yi istiƙama sun tsaye da gaskiya sun rike addini da gaske Allah ku ba zai ba zuriya su ta walakanta suna ce musu kada ku yi bakin ciki akan abin da kuka bari na iyalanku da 'ya'ya fa nahanu nukhallifukum fihi mu ne za mu zama mamayenku game da shi mala'iku mu ne za mu zame maku mamaya mu ne za mu zama mamayensu Allah zai kawo wani ya tusa mai tausan zuriyar gidan mutum wanda ya rasu ya yi ma gidan goma na arzikin da ko marigayen bai abin akwai su ko babu saboda ni sun zo mutanen kwarai mutane ne mutane kirki sun tsaya a bayan ƙasa sun yi addini da gaske babu kista sun bauta ma Allah shi ko Allah subhanahu ta'ala zai haɗa su da wannan alkhairi sannan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu mala'ikun nan su ce kuma wa abshiru ku yi bishara lokacin suna na salan tahiya ana an amsa rayuwa ana gaya mutum wannan yasa za ga wani lokacin mutuwa sai ya kalli yan ɗiya ne sai shi murmushi shekarun da ana ba labarin wani dattijo zai rasuwa ɗan ɗaya sun ka to asibiti sun ha kewaye shi yana lagudawa haka ya taɓa yana riƙa su haka yana taɓa kowane ya taɓa wanga ya jawo wanga a jawo mai wanga duka duka bai wace minti ɗaya ba sai Allah arshi rayuwa ina nuna ma iyalin ina wani babu baki baki harshen ya kare amma ina tambayar iyali ne ina wani na goyi a kawo mai higalin a kawo mai iyalin ta ce kai malam ya yi kusan kwana uku wallahi bai sa inda yake ba bai sa inda yake ba amma kamar a amshi rayuwa ta da minti ɗaya sai gashi ya dawo cikin hayyaci magana ɗaya an kar harshe mai iya magana amma ya kalle ta, ya yi murmushi sai ya soke kai ne can ta ce sai ta ga ya kara kai lokaci ya yi an dai rayuwa jama'a banza na sa a samu wannan amma sa alheri mutumin nan wallahi da matar ta kama gaya na ayyukan alkhairin sai da nake kuma iko tace malam kaga gidan nan wa Allah ne ya almajiri yayi bara ba ba ya abinci ba kuka ai sai ce yanzu wance wai gidan nan a rasa abin da za a ba almajirin nan yaron ne yana bara babu abin da za a bashi ko an zo ne ba za a bashi ba ce. abubuwa ga sunan na alkhairi take ta zanawa take haka ba Allah ne yake to yan uwa mu ma mu yi kokari mu zama haka mu zama masu istiqama mu zama masu gaskiya mu zama masu riko da addini saboda ni mu dace da irin wannan alkhairi mala'iku na musu bishara wa abshiru bil jann mala'iku na cewa ku yi bishara ku farin ciki da aljanna allati kuntum tu'adun wanda kuka kasance ayi muku alƙawarin kenan ni mala'iku na ce musu ku dan aljanna ku duba tun mutum bai rasu ba mala'iku na ba shi tabbas cewa dan aljanna ne akwai dadin da ya kai wannan kuma wallahi har yanzu akwai waɗannan mutane har gobe akwai su hajjibi wayanda Allah ya taimake su sun rike addinin nan da gaske sun yi da gaske babu kissa sun yi istiqama sun rike tun da ƙurciya har Allah ya kawo lokaci ya yi su hukuma inda Allah gaba sai Allah ya ce نحن hayati, ولكم فيها ما تشتهين Allah ka ba mu Allah ka zada mu kuwa ya ce amin Allah ka sa muna Allah ka sa da mu Allah ya ci mala'iku na ce musu na hannu auliya ukum fil hayatin duniya mu ne majibintan al'amuranku mu ne majibintanku fir hayatun duniya a cikin rayuwar duniya ai na hafaza ha mu ne ke gadinku a lokacin da kuna da ranku sadda kana lahiya lau mu a tare da kai mu Allah ya wakilta miki duk inda ki shiga muna tare da ki mu ke gadinki kamar yadda Allah subhanahu Ta'ala. ya ba da wannan labarin ce wa inna alaikum lahafizin wa inna alaikum lahafizin hmm. kiraman katibin kamar yadda Allah ce wa inna alaikum lahafizin tare da ku akwai masu gadi akwai masu tsaro kiraman masu daraja katibi da masu rubutawa haka Allah subhanahu ta'ala ya ba labari to ashe ku kun ga wannan yana tabbatar mana da alkhairin da ke tattare da mutumin da ya tsaya ya rike gaskiya lokacin mutuwa sai mala'iku hannu ce nahnu uku mu ne majibintanku fil hayatid duniya a cikin rayuwar duniya mu ne majibintanku a cikin rayuwar duniya an gane ko sai suka ce kuma wa fil kuma a lahira ma muna tare da ku a duniya kowanne mutum nan yana da tawagan mala'ikun da Allah ɗaya sai iyakanta dukkaninmu muna da mala'ikun da Allah kaɗai ya san adadinsu ya wani lokaci za a ga mutum ya yi tuntuɓe ya yi taɓar taɓar taɓar taɓar ya faɗi wani lokaci a yi hajijiya da shi zai haka da ya miki an sa mala'iku an ce maza su riƙe haka ka faɗi wani lokaci kuma sai a ce ku kyale shi ya wada a yi karama amma wani lokaci a ce ku sakai hidursu ne don ya ƙara sana akwai Allah haka suke to shine Allah yake ba mu wannan labari auliya ukun fil hayatid duniya wa fil akhirah sannan mu ne masu kulawa da kuma a lahira duka wannan aikin mu ne ai wato na kuna ma'akum fiha muna kasancewa tare da ku hatta ta da hulul janna sai kun shiga aljanna mala'iku suke gaya mu wanda aka zo amsa rayuwa ta cewa muna nan tare da kai sai mun ka shiga aljanna Allah ya ce walakun fiha ma tashtahi anfusukum a cikin aljanna kuna da dukkan abin da kuke shawa walakun fiha ma tashtahi anfusukum a aljanna kuna da duk abin da kuke so in jama'a wai in ba aljanna ba ina na aka ba mutum duk abin da kuke so eh aljanna daya da wannan duk abin da haka shawa ko kwaɗon rama da kula haka kwaɗon rama da kula wala ko shi haka so akwai shi aljanna ke san wata duniya babu abin da take shawa ta yi azumi Ka ƙara azumi a samu mata bula a samu rama a samu man shanu ka ita shi kenan to aljanna akwai in ki shiga aljanna kina son rama sai akwai ta ko ba irin wanda ba ba ta da yami ba rama ce ta abin nan ta sure ba rama original rama kuma bular original bula man shanun original wanda zai ce wallahi malam ya ma suna min da rawa da wallah eh wata ko zogale ko ga zogala ga ga bula ga man shanu wata kuma ga kaza kowa da abin da yake so to a aljanna Allah ce duk abin da 'yan aljanna kasu wallahi akwai shi wanda ya ce wai akwai jaki aljanna <laughs> wai jaki kasu akwai shi a aljanna Allah ya ce a cikin aljanna wa lakum fiha ma tastahi anfusukum a aljanna kuna da duk abin da ran kuka so amma yanzu nan Najeriya akwai abin da in kana fada duk Najeriya gaba da sabu a shekara fada ta Najeriya a ce Kano a ce Kaduna a ce Abuja a ce Lagos wallahi duk sai an gama yawo babu shi amma aljanna babu abin da babu Allah ka ba mu aljanna Allah ce lakum fiha ma tad'un kuma aljanna kuna da ma tad'un duk abin da kuke da'awa kuna so a ba ku kuna da shi ma'ana lakum fiha ma tatalabun kuna da duk abin da kuke nema duk abin da kuke so a ba ku a aljanna akwai shi ya zo a cikin hadisi wanda imamul bukhari da muslim duka sai da hadisin a cikin ingantaccen littafinsu hadisin abu huraira daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ta'ala irin wannan shi kira hadisul qudus maganar allah amma ta harshen wa harshen manzon allah sallallahu alaihi wa sallam allah ya ce a adattu li ibadi as-salihina ma la aynur ra'at allah ya ce. na yi ma bayina salihai nawa bayina salihai tanadi ma la ainun ra'ad abinda ido bai taba gani ba me ake so ki zama ki zama dai saliha ki zama boyar Allah nagartacciyar boyar Allah mai nagarta da gaske addini babu kissa babu kilin bibi babu munafuci babu tsugunita shi islam islam islam to irin wa'annan bayan wayanda ke yin musulunci da gaske wayanda ake kira rijalun mazaje masu ƙaunar Allah masu ƙaunar manzan Allah masu biyar sunan manzan Allah da gaske mutane sun shaida haka Allah ya sani mala'iku sun shaida to irin wayannan Allah ya yi mutane da mala ainihin ra'ad abinda ido ba su taba gani ba wala uzunin sami'at Allah ya yi musu tanadin abinda kunnen su bai taba ji ba a aljanna Allah ya tanadi abubuwa na jin daɗi waɗanda kunnen ka bai ma taba jin su ba wala haɗara alaƙar bi basharin kai a aljanna Allah ya yi tanadin abinda tunanin ɗan adam ma bai taɓa ɗarfa masa ba a aljanna ɗai ta kai a baka abin da tunaninka ma bai ɗarfa ma shi ba a aljanna akwai shi ya ce misdaƙo zalika abin da ke tabbatar da haka shi na fi kitabin lahi maganar Allah da ya ambata suratu sajada aya ta goma sha ɗai Allah ya ce فلا تعلم نفس فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الله يقول فلا تعلم نفسه rayuwa ba ta san ma'ufiya lahun irin tanadin da Allah ya yi musu ba min na abin da ke ya idanu a aljanna Allah ya yi tanadin abin da ke ne sanyaya ido shin jama'a yanzu misali ya hanga ce sanye ido yau akwai abin da ya kai Allah ya baka ɗa mahadashin ƙur'ani misali mutumin ƙware kana jin daɗi ko ba ka ji yau a ce misali malama malar ya haye ɗin nan da yake ja mana ƙur'ani yau a ce ɗanke ne a bisa saurin nan shi da ke ja ayanka don Allah akwai abin da ya wuce wannan daɗi wallahi wata rana mahaifiya ta sai ta yi kuka in ni shiga ɗakinsa da ce ka Allah na gode ma Allah ka ba ni ɗa irin wani Allah na gode wallahi ka mu ba armaki ba ne wallahi kowa na son ya samu ɗan ƙwarai mutumin kirki wanda adda nagarta mai halaye na ƙwarai kowa na son wannan kamar yadda kowa na bakin cikin ya samu ɗa wanda ba na ƙwarai ba to wannan shine ƙurratu a ayun abinda zai sanyaya maka zuciya ya sa ka idanunka su sanyi ba wanda zai zage ka ba wanda zai zo da zakakka ba wanda zai zo ya ce wane ya taka ne sai dai alheri sai dai a zuwa ta godiya hajiya muna godiya shekaran jewa ne ya yi mana alheri hajiya muna godiya shekaran jewa ne ya yi mana kaza hajiya mun gode ana sassaka ana ba da lada kowa haka yake ta cewa game da kai ana maka addu'a alkhairi ba shi ne jin daɗi ba to amma kuma sai an yi da gaske sai an tashi an yi tsayin daka an jajirci an yi ta addu'a ana ta roƙon Allah an kau da son zuciya ka kau da ki kau da son zuciya ki kau da son rai ki rabi da tunanin kowa ƙawayenki ma sai ke juya musu baya a ce ma mahaukaciya kike wallahi kun gane mu mutan nan mun yi lokacin da ake cewa wai wani halanta buwayi abu abu kama in sun gane mu ta ce kawai kaga wani irin class bell kawai kaga wanda wani ya koma kai kaga wanda wanda ya sawa kawai kaga wanda ya yi jebe ya aji to amma yau dun masu wannan tsegume suna gulman mu suna kushen mu yau ina suke wallahi biyo musu suna ɗin ba shiga ta wani da a ba ki class da Allah ne wata ka ga ɗaya ana rigima a ce wai malam wai ɗan ajin muna ba kai to a sai sai aka an sai da gima sai inda muke malam ba ajin mu guda ba sai ce ajin mu guda teburin mu guda eh ajin mu guda ma teburin mu guda eh akwai wani ɗan ajin mu akwai wasu mutum biyu teburin mu guda nan sama cikin biyu in ni gaya nake su yanzu sai kai mamaki akwai wani ana ce masa aminu mai magana hanci na yake edol yana aiki abin nan mai eh, suna asibiti su dinna udus kun gane shi aminu wannan ta daji aji teburinmu guda ga mun zaune akwai wani na nan shi a ciyaman na 'yan waya ana ce mai yakubu wani dan dogo haka ciyaman ne na 'yan waya yasa za ku ga in ya tsiyo nan sai a gada ta komi nika ya aje sai mu lade mu taɗe a yi dare-dare saboda ni an yi rayuwa tare an zauna tebiri guda eh me kai Allah ya maka wannan baiwar taimako ne na Allah da Allah ya ga dama sai ya ɗauke ka kai ya kai can shi ya kawo shi na Allah ba zai iya ba kai Allah mun gode maka Allah ƙara mana ka to shine yake cewa fala ta'lamu nafsun rayuwa ba ta san irin abin da Allah ya mata tanadi ba na sanyi idanu Allah ce jaza'an ma kanu ya'malun sakamako ne ga abin da suke aikata kun gane ni din nan in kun san jimu wannan jimu yarbe wannan jimu ne. me yin tuka ne na yi lokacin da ta ajin mu guda tare shi mu zo tare mu buga tuka ne tare mu yi tuka ne a samu yan canji in samu ɗan na abinci in ta yi lalura ta shi kuma ya ta yau lalura ta mu sake haɗewa kai wallahi har gidansu na ya kwana ɗaki guda da inda to ba mamaki yanzu ga ya biyo nan to sai wulakanta shi na yi mutunci mutumin da ya min kara kowa na gudu na yana kyamata ana ganin ni na zan wani iri shi ko ya ce a'a yanzu yana iya rayuwa tare da ni ya koya min sana'a wannan sana'a ta tuka dai da kwa gani na iya ta in samu dai abin da nake akwai wani na cikin kasuwa a burtala ake ce masa in ka biyo nan layi yan kayan miya ka yi haka yana nan zaune haka shi nake zuwa ina yi wankin tumatir in wanke tumatir in wanke sure in wanke salat in wanke mi don mi in samu dan abin da nake in samu dan abin da nake har yanzu in ta mai gida na ce mai cikawa Allah ka bari ba su haka insha Allah taimaki mai gida ya ce wallahi ka bari ka bari ni ci a da yanzu wannan da tura zakai to yi su bi alaƙa bana da su alaƙa na din da su in yi hidima in yi aiki in yi ƙwadago in samu abin da nake shi ne alaƙar bayan shi ba wata alaƙa a tattabi a samu na abin da aka yi kai dai ka samu ka ruwa makanka a ciki to mutum duk ya ce ya manta da wannan saboda ka bawa Allah ya ɗaukaka mutum ya yi kokari kowa ya dawo ya rike addini da gaskiya mu zauna lafiya in muka yi wannan za mu samu kwanciyar hankali za mu samu kwanciyar hankali da aminci Allah ka gane da mu gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon biyarta ka yaye muna kurakuran mu baki daya anan nake cewa wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum kuma ba wanda za ta ce ta ga malam nasiru na laƙe laƙe wata in ke sani waɗi eh in ke sani waɗi waɗi ki ce ga tsohuwar ruwan malar nasu waɗi in ke santa waɗi a ce ai malar nasu wancan tsohuwar ruwa ce ta waɗi in ke santa kacin ruwa waɗi amma in ci jota ce ai klasa mai dinara ai kaza kaza ai adabin guda ai waye wannan gaskiya ne amma ba ki ce wani abu ya haɗa da ke na banza Allah ya kare kuma mun gode ma Allah don yau da ba don kariyar ubangiji ba wannan zabgar da mun shige ta yau da mun wulakanta don da sai an goron samu ko kuma haka bane assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da da da da وعائشة وأنك أنهم فيك أنهم لا تكون قوة منك فلا تعالى يعلمك وأنهم إليك وكما ألا تعالى يقوم بكم نسأل الله منه الدعاء أحب لي تبارك وتمشي وجهك سوى قالت إلى وضع الدعاء كي إلى الرسول ذاك إلى أمك أموالك أو مولد لتنسي الدعاء ثم بعد تجيب الشيء وعلى قبل Allah ba su ga siya mata kuma a nan haɗa da da ya'yan mata ke a wajen da mu suka